بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى يا فيلو يقولوا بكراتي من لتافيا متن الأربعين النووية لتافي وشكويا الشاك يحيى أبو زكريا رحمه الله تعالى ya na kin hadisi ya itacho mai yi tiyan arkanin islam na rukuni jiya musulunci ga hadisin mai ba zati an abi abdulrahman abdullahi bin umara bin khattab radiyallahu anhuma قال سمعت رسول sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم دغبام abu abdurrahmanu na gayi kunyayen abdullahi gisa yi na umaru wasu gwakwa sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ibe kuniye ki mai kuniyo a jiza ya bagiu ko bababu baba abdurrahman ko ya gi abdurrahman na jiga yi gan kuniyo zai jiye bi baba abdurrahman yau gan gayi abdullahi e sayidu na umaru radiyallahu anhuma umar ne gi khattabana anhuma ngole domirin ne da zunda yatin e ya e gibe da agan da kuma wannan da ku go musulunci qal ugan abdullahi bin umar gan sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam game wo na tuciyar soko na kikiye toci be aminci ya na ya kulu fegan buniyal islamu ala khamsin annabi sallallahu alaihi wasallam ga a musuluncin na tu tatiya ekpogutun shahadati an la ilaha illallah ya kakanca wurayi wa yari kya da ya mutu bai goriyan sai tocina wa anna muhammadan rasulullah wa mokiyo yari kya nabi muhammadu tuciyar ya wani wa iqamis salat wala sallah ko gikini wa itahi zakat bai yayi zakai wa hajjil bait a cigaga wajen haji katayin soko wa saumi ramadan wa fiyazin yasa ramadan rawahu al-bukhari wa muslim al-bukhari bi muslimi a cagago a zai jigo hadisin na benin ina hadisin ne lawi na gai ga musulunci utu tatiya bere wuce ko gusun amma a ga batuci da na kando rotu wudde na je fimumina wudde na je la emi aye emi ko da na aye da na na emi dai na je sauna wudiye bukata na je dai bukata wuna bogo zandoro gagwa sun musuluncin na beri utu na jagumi na to zan na gai musulmi ya e goro ga shi shiga gutsun na kuma kya ma na dai iki yawon beri foundation da wani amma ya tuji ke musulunci na ila musulunci a Gumina? na ke tuna fila shi na alhadisu rabe hadisiyan enici wai ba zaye tiyan al'amalu bi khawati ni ha na gai maudu na hadisin na ba zati wani e tufa ki musulmi a zati ubo hadisin na yadda sun jama'i musulmi wa annabe tunguri da sun wa kan doro kiwa su ta wa ya tungurun na kashi kiyo e bwana yin zo ba na gasa kode bukata ina hadisin na ya wuna na wani عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقا مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وشكي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم kunyayen abdullahi wini mas'ud abu na ga yi mutum kendo ne yi abdullahi yan sayi na umar na radiyallahu anhu saku bai boyu ne uwa ga mas'ud ji musulmi na yi babayan sahaban shi kunnana qal ki ibn mas'ud ga ga haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuci saku sallallahu alaihi wasallam ya yi labari wa huwa sadiqul mazduk tuci so kuma wa sai asadi ko ya za gaskiya almazduk zane za wangi da ke ya gaskiya ne dole fa'ilu wal mafulu da wani egun gaskiyu yo za wangi mai ke jigiyo eyu gaskiya be nu ga gane ina nabi gane dana ga inna ahadakum Zaini mini ebu adeza ta ce musulmi jo na yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma nutfa yujma'u khalquhu aga kuku kalada alita aga alita uji tabbata aga alita lafedu shi babo fi batni ummihi bakwad nubu arba'ina yawman fushiba wa tatiya nutfatan bu wata tiye not for nuwa shawa nuwa mani wata yi gungun ilashe ga wangiyo allah akbar not far nga dokun aja ga not off not off no ba gidan zagi ga ke ba wajen not off jemu da wani amma ni wiki not far su kai ga qur'anun ga falyanzurul insan ma khuliq na wangi uchuli ulo wa ajo min ma in da dafik ijun jibe no na ju fe bi tatido jo no mani ge bi wangi kinani kin do ge jibo li wa ba u ke bi na lokacin ni wai da waje gwa bewani wuyi waje utiyo no wuce ma ya khuruju min bayni sulb wa tara'ib waje utiyo gada ya eshin kukuru ya zaba yo gani be ki egba ya zagi yin zagi ji ba mai o, egbe o. Nye ba gi ma daga shi kukuru ina jin zawan gina da wani dole wani kwade yi be gana nabi muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam sun mai kunu alaka daga baga uganna nuwa ni ibu wajen aji igyako ke kwabe igyako yau ngayi dan mu jami egya sun su ci na ju da laba ma yi fa wani na ju aje egya sun su ci na ju la laba ma yi fa wani ngai kwa bi alaka egya ko na wani misla zalika ai fushi ba za mu so Allah tatiya egya ko bo sun mai kunu mubga daga bagon wọ́n ṣe kí na ka tsoka kitatu min lahmi bi miqdari ma dog na ka tsoka gi na dai zatta wani Allah akbar e gyan na ga kiyo na ka tsoka misla zalika ai fushi ba ga mutu Allah ta ci alin nabu ai dozi wucin yi ma na doji na mani ala fushi ba na a ta ga egya ko to na ka tsokan nan foshi ba gando rawa na foshi ba guta ni saguni da wana saguni da wana thumma yursalu ilayhi almalak kan gaja tu malaika lo ba zai tu malaika lo ba soko yi tu tun shiga da wani fayyan fuku fihin ruh malaika ta ju befin rayi fikiyan na ka tsokan nan wa yi umaru bi arba'i kalimat aga na ka tsokan na da rayi a cajajin foro bi arba'i kalimat gani bi e gami guni gai e na jaka yi e na ji waje rayuwa ta tiwo na ya farko bi kat bi hi gigi bai fi wuni bai na jiwuga ji bukata ije kwata na to funfun kwata a kayi wa dai gwargwado kazan wa ajalihi fana wa lu ishe gwanan a ke ya aka ya kan zama da na wadda na yi gbagbare su ko ya isa da gwargwado na yi ne a ci gaga wa amalihi etun na tuga ta tuwa na ke aka. wa shaqiyun aw sa'id rayuwa za ta wajo ko rayuwa za mananci shaqiyu abun gayi e gimi na wayo kashe e gimi aljanna ake aka magana sahaba daga mu daga jiya cin sai a jiya mu dai na zalo na zalo aljanna aka ni na annabi ga ya ji ji ba ai malufa kullum muyassarun lima khuliqa la elotu na soko sada yana amma mi den ganye e na ga kata ti zandoro na ga fanya ho e, soko ya isa be tunguri ngala zanda ti boge jin shi tuna wa jare ibuna na kayu na da ne tungi mi na ga walo ga mu lawa jin su ma soko sai be kiya shi ne ngala tun na imi odiye wana ne wa ga da tun so ne ga so aduare wallahi tallahi billahi illazi kace wasu amma gindo ce ma tinga ke ga damin manna ya fitina na wabe lauda na yabo yana kayu ya daidai bona so ku su yi bai kira shi ne annabi ce ci gaba ya bi bayani gafa wallahi lazi la ilaha ghairu mi shi kuci gani be allazi allahu lazi suna tsode la ilaha ghairu adiyan wuce su mu ba nan inna ahadakum adiza ta cinye bu la ya'malu bi amali ahli aljanna na tun etun gimi aljanna na ngu gabi kin felo hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira. ar ina e kiubi wa yi wayi gwakani ke ga kinayu an shiddatil qurb ya tsanani ya tsomba ijeliu wa tsomba mebu na wuga ya tu kí àtúwé bí wọn àlìjẹ́nà zabi kin, ina kina ci san a wuce olu ije gwa nun wale zagaye tsuki ya a ci ni da wani e cin buga cin yuzu ni daga kabarin efi ya azaba wani gimi na ma mafi bai jiwu kabari ko wani gimi aljanna ma e kan bai nima ya aljanna fe bai da rayu allahu akbar bai na kakwa cikin kabarin raya lomalo zuni su ku jana ci goyi ga yana kina ga shiga fayyas biku alaihi alkitab littafi caje ba ciwo bi nan littafi ci ga shi zoye na kayu daga allahul mafu zauna ko ga tunu da bakon nubu wani ina e kata ciwo wani gasa da gbani daga baga faya amalu da catun da cilo wayi bi amali ali nar etu gimi na jaha cagu ga da wolo gancho salla jin ya tun alkhairi ji wa ga fa faya da kulo ar nga alo na ya e, wani na ga ka to asali wa inna ahadakum ashaga de ta ce musulmi jo la ya'malu bi amali ali nar na tatiya etu gimi na wana etu gimi na jigu ga de yabo felu hatta ma ya kuna baina wa baina illa zira ar ina kiube na loina wa yi gwakanni bi mana wa ga ciga wa fe tuwe gan wa na tututa etun de de gimi na wa tututa kafirin cho amma ebo ina kayu shizo na fa yasbiqu alaihi alkitab litafi ashizo zuni yana ashizo daga batocho alkitab nan ga yana so ko katati tun shabala marina hukuncin wucica bai yuganci fa ya amalu bai amali ahalil janna wuce ya tulo etuyan gimi alijanna shi wale kafir ya kuku da kafirin ci wọn tso bayin tso afi american london shi wabe ile ya ṣe musulmi etiyan research na to fe jin etini ni musulunci wani fahimta musulunci bai alwa wale kafirin ci ko wuce ya dokun america sarar akufo tuwa ya yayi jidda 2009 kafirin cikon yi na ji yi risacha ji a ci bego musulunci na kuku da kafirin cewa, fasta wuce kwaji dole ya ta irin na shiga da zace abu fa ya amalu bi amali aljanna fa ya da hawa wuce galo aljanna hadisun al-bukhari bi muslimi ga gobe na gama ya wugwa ga lazami mare wallahi tallahi la

egika ta ya zanna nawa ji faruwa lamari jeji gbogbo ya na hadisi na ewu na hukunci batiza ga egimi gimi alijanni ya egimi ni yo ayi yo ne waga yin wani suna wani ya gimi alijanna ya boye kun ibada wo wani ma egimi na ya boye tulen ba wo haramu yo gajuma wore ga waga etun gimi na shi na ya lodan etun na na zo ya lodan na wo yi tunai laza lodan amma ga daga nan wani luna wa hukunci ba ga juma bai za dokun tu ibada wani bai za dokun kuntu ta alkhairi wani ga kara ba hukunci ci ba hatta peter john na ta ci kafin ci wani peter ya gimi na wayo ga juma wani kafir na janibi fai bala na ki wuga ke sallah su ba wani alama la'an fulani wa fulani fulana kparin fai bute kafir wuce kwaje wani ga tera kabacin ya su ba wani aya sai cinga laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahu zalim en do to be ga wuje mi jare wa ba mi ya zaki tuba jin ci luwa ko mu mai ayya ta tiya sa sashi kafir mu ci ko nayi ma ba je kiyan musulmi fita je musulmi waye su amma dai ga wa galla na su kulu fi kafiri ji bayani amma wata zan do gikine ya bune mu je wata dana fa yuzriku alaihi alkitab ngala hadisi na gama yawo ga akida ta kafiri ya yore oga ji siyasa ji kafira jo kafi utsuna wato buji waju za su ku o ga yi laje e gimina zima oto ga zai gai ji siyasa na kafira nga le boko haram ji ba nga siyasa mini musulunci budo amma nasara isa gobe giyan musulunci dole ya de leadership leadership adini wa gala anabi muhammadu hajji ajali a musokun a sai na a sayidu na abubakar liyatiya tishi bona ma ya jana ya jiji wa wuya yana a dai zagan ya ga kai kai ya gumbe man wuci kondo ci kaduna malam bashir uga kenye wuci ci minti ma babu ya ba ban na na jina da iya kare a ga da tisha 30 minutes ga custom duty police force soja kpata da na detun alobe na re kaka yi da kin ba ne re ba na fasadi gara kanwa ya zalami a da ga da tishi a daina wa kan guna a daina wa kan guna ma daina wa jibe na ko ka ga manta yi democracy wacce ga wasu ibada wa alwali janna kawai maga su saudi wa malaga su ibada injin na yi shi bawa so ku ya zuki tuba jin bugu kai zade waye tsawa za kara ba hukunci ya ena tuba ma ku ga su ci mi karo za ga yi gimi ne ba ji fahimta ku ebo yi inna allaha ya gafiru an yi shiraka bi wa gafiru ma duna zalik limai sha ma duna shirk ya tunde na ji shirku jani so shiga za ba wuna wani fayin ubi lala hukunci zo yin ba ti musulmi wari zan da shi na wai ga kafiri ya na galo aljanna wa la alwari wallahi tallahi ibuna ra musu ko dokun madafe musamman ya kiyama ni ga ga labe izore ya kiyama gute gwa fatare ni ga labe ize ya gice gun nu ya to bishe ce gun gi to dabba ne bi hankali ana ela ya ya gun ni ga so ko labe izore umma gute gwa kiyama dogo musulmi gi wo to sayu Babba wuyu nga ga gofani mu ugwa amma ga ba hukunci ciwo na zai fahimta wange. bai ma ke sunna ya gani jo fata ilimin tauhidi daga na gai saudiya amma ga buhari da na gamman ciwo na wanda demokrasi na igiya mai kashi da ato kaba te a agada wanda ya gugago amma da ba ke shari'a ya izo ya e lotu mai shari'a sokwai bal kin na da alkhairi ga ta cikin bayyana na rikin ya saudiya na zai wa za a kida ya yau bai to wai di fe a wani aibuwa daga kafira jahili zai hukun kaji da Allah kida gina ya misira abu muhammad al-maqdisi na jakin ya musulmi ɓata da kiliya kin ya kafirinci jahili na jikin ya balarar da jade tawili na sun ba jama'a tawili na alhadisul khamis hadisiyan etoci mai ba za ya ce kibo aliftida ufiddin mardud na gai maudu na hadisiyan etoci na ezu tsayo da adini egwaguba bebe tun da adini wani shari'a bebe yana mardud etu wani lanyi baza zanen عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد رواه البخاري ومسلم daga ban ne mumini عبد ummi abdullah ne abdullah abdullahi nan wuyi egiye gina na aisha na yi ga asma'u na dan ni ma asma'u ma gina na aisha na guci ga yagu ummu roman sunan ne aisha da wani so egiye egiye ga juye ba kasha su kotu da bai egiye ngala man jiga lefi da ba o ga baba yawa ne wa ka bola jinawa wa ge zai fahimta ku o ba ọba mini rẹ lẹfi dẹbọ kendo de imamu náà o jinyawa a mayugan abu zakariya na ibnu taimi ya jinyawa a mayugan abul abbas na man ji dokun na ji jin dima fi ilimin su ko tawara bai arziki ya yi radiyallahu anha saku bai bayu ya aisha qalat waga قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا zanduru na gasai sa ai ibtada zai gatsayin doci da fi amrina alamar yin yibo na a za alamar rikici annabi muhammadu bebe yau sallallahu alaihi wasallam musulunci ta yi kin ga tsoya fitini wela uza wangijo addinin gube wo ga aza riwayan da cewa ga fi gini na aza addini nana ma laisa minhu ina dabuwa na fawuwa raddu yi mardudun a ga hanyar bau a yi wula tuba a yi wula tuba imamu na rugan manuyi ba filin gairu muqtaddin bi yin yi ciwo a lauda lissafi tun gurguwa na tsawa na biyu wuwaci jina wuce ga ya wula da tuba hadisin na imam buhari bai muslim ya ce ga gobe wa fi riwayatin li muslim riwayan da cinan imam muslim gobe na yau ga man amila amalan zando ga laisa alaihi amruna na umarni ta tuba na yi ga jana wuci biya biyu na fahuwa raddun to mutuwa ga hanyar bawai gwa wula da tuba gole farko man adasa wuce woga tsaye da dino ki mai bidiyo waga yanzu bebe tunguri na shari'a bebe yana be sunna ya son ba su kowai kin da jama'a na biyu saji sa tunguri su kuma ga na biyu isa ga ugun ya na gajana kya sa yau rahabaniya ajije boye mai ibada ga ajin a wasu ga ngala so ci ga rahabaniyata ne ta da'uha a tsoga su ma ka tabna alaihi yi tuwani da yi kata ta ba ilu jawabi biya labaniya so ina yi bidiyar musulunci wani bebe pin na shari'a bebe yana kayi da shari'a ɗora yau dama ga wajewa to yin farkon na wato sayo ba ce a wabe tun da kowace ta tube jiya be lole ma amila amala wajen a yi jimi sa ya jiya jibe miso da jima to zagu ba bai to man na suwe na to gi makanta na ce mituna ko ya je mayin wuji ko ya zaji ji na suwe ji na ɓata da annabi muhammadu ga ya gile ma sallallahu alaihi wasallam bogo ci hadisi ne lawi ya tsone wuwa ga tunguru za ta zuna a tun zago wani wuji muwafaka bai na ya yi za watson ba su kube tun da cina sai wa da dalilin shari'a ciwo bai ni yawa ka ne waga ta zu uje ta ne mai ya ci na addini ba ina wani ji dana annabi muhammadu jin sahaba annabi shi ta tubo ina ya ci na dawana bai man zai sun da su ko tuna bai wa da yi lebe tuna yi wa ci na shin zijin ta ce wuji guru shi bu na ji annabi ga san ya zuma wani ebo bai cin da tangiyen sa tafsari ko ummati ala salasi wasu bai na shirka yi wani annabi gaya biya ga amma jin ga ikpazi shi ga wasu ga ma ana layil yawma wa ashabi na so me jina aqida na me wuna ibada ire na me jina mu'amala ire na me wuna tsari je ire na me wuna wa ashabi bi na sahaba shi ta ciwo ne na ga yi wanzo ta jama'a na ga yi gurgurun karatun yi hadisiyan etun cibo gurgudu ni gbanin social barcodin bai ga cin ricinan su sọ̀kú gan bẹ̀yìn subhanaka kala bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk